shaidin malamin nan da ya suna wajen kira zuwa ga kaɗai ta Allah mai girma da ɗaukaka da bauta ya shahara da haƙuri da rashin yin rabbi wato shehe fadilatu shehe doktor eh, na ji ɗazu wani yana magana cewa ko ba ne ba ta da yan ko ba ka diploma ko ba ka sakandare ko ba ka menene ba ka jan bakin mana ta biyu Allah ya tsara rayuwa albarka a dai ya alkai eh, Allah shi gafarta mana eh, shi ne ya kashe yin karatu ya shahara ya yi suna wajen hakuri ɗayan abu ya kai ya kawo wannan amana ta biyu ne ka irin sirri a cikin ma'amai wanda za a yi kakasta a je har garinka a faɗa abin da aka ga dama amma shi in ya tashi bai rabi ne zai sa ko ne ɗan haska da haske Allah ya kara wa rayuwar wannan malami albarka tare da shi akwai mataimakin majalisar alamomi na kasa Allah ya wannan Ahmad Ibrahim Sulaiman Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم سلام على الذي إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إنا لننصر رسلنا والذين عليه ولهم اللعنة ولهم سوء الدار

الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب قد لعظمته الجبال الراسية العالم فلا الرب ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسبة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من صاد بمتابعتهم والخاسر من هاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وفرات العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أيها الإخوة الكرام البررة أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى ما يفعل هذا الجد الأبودية جعلنا من وكثير سيكي وانا سكرا هم السادة وسيسا جعلني كي وسا يهدف السوكي وانا فرفانديا a kofar gidan mai martaba sarkin hadeja shugaban majalisar sarakuna na jihar jigawa a kuma cikin garin hadeja a kuma cikin jihar jigawa ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci sharar fage na babban taro da za mu gabatar gobe idan allah ya amince gobe za a sa sake ginin wannan jami'a ta assalam global university wata wannan kungiya mai albarka ta jama'a ce zalatul bid'a wa iqamatus sunna take yunkurin askasa ta a wannan gari na Hadeja ba don komai ba sai saboda al'umma su sami ilimi su samu tarbiyya su samu wayewa ya Allah muna roƙonka wannan buri mu Allah ka cika mana ya Allah taro da za mu yi a gobe Allah ya sa masa albarka hausawa sun ce juma'a mai kyau tun daga laraba ake gane ta mu wannan karan tun daga litinin muka gane ta in Allah ya da ƙarfin Allah da ƙarfin Allah da yardar Allah da amincewar Ubangiji za a gane ƙarfin addinin musulunci gobe da ya Allah madaukakin sarki ahalin sunna ku ce alhamdulillah ku ce alhamdulillah alhamdulillah Allah muna ƙara gode masa Allah muna ƙara gode masa ya ku bayan Allah yara matasa da ke tasowa ku tambayi dattawa ku ji gwagwarmayar da aka yi a baya har Allah maɗaukacin sarki ya ba suna ɗaukaka da ƙarfi ba a Najeriya kawai ba ba a Afirka kawai ba kana iya cewa a duniya baki ɗaya wannan gwagwarmaya da aka ɗauko dattawa su ya kuma mota asirka da sautin sunna su shekku kusurman isa tariyawa gombe ku tambayi su sanar president shek da gusau da sauran dattawa da suka saura ku ji irin mayar ɗauki ba daɗin da aka yi a baya kamin suna Allah ya kawo ta ƙarfi da ya bata ba su ba mun kanmu da muka zo daga baya-baya mun ga lokacin da muna kan mimbari muna wa'azi 'yan bidiya suna harbi da bindiga muna kan membari muna wa'azi ba zan manta ba shan abokin biyu a rukunmu mun je muna wa'azi da shi a wani gari in jagwagi a cikin jihar Niger 'yan bidiya da bindiga ana harbi a kan membari ana rama na turu gondo ya jawo ana kame ya fursa harsashi ya tashi a karayin zamaniya 'yan agaji da yawa an fafasa musu da. amma wannan bai hana sunna ta shiga ta samu gindizama ba akwai bayan Allah da Allah ya karbi rayuwarsu a cikin wannan gwagwarmaya Allah ya faɗi gaskiya ana ramma min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah madaukakin sarki mina da mu'mini daga cikin mu'mini masu imani rijalun akwai wasu mazaje sada kuma ahadullahi alaihi alƙawarin da suke wa Allah sun gaggata wannan alƙawari sun rika sunna sun rika tauhidi gamgam ko sunna ko kafa katako wa'annan bayan Allah Allah ya ce akwai irin wa'annan mazaje daga cikin wannan al'umma Allah ya ce fa minhum man qama nahba wani minhum man yantazir akwai waɗanda kwalliya ta riga ta biya kuɗin sabulu sun koma zuwa ga Allah Allah ya sa suna aljanna Allah ka gafarta wa Sheikh Abubakar Mamur Gune Allah ka gafarta wa Sheikh Abubakar Mamur Gune Allah ka gafarta wa Sheikh Lawan Abubakar Allah ka gafarta wa Alarama Ibrahim A. Allah ka gafarta wa Alhaji Musa mai gandu Muhammad shugaban izanin da ya lantin din izala ya sama da shekara 30 yana jagorancin ta Allah ka gafarta wa Sheikh Abubakar Imam Ikara amin Allah ka gafarta wa Alhaji Aliyu Ibrahim tufa daraktan agaji da ya sadaukar da dukiyarsa da rayuwarsa wa addinin Musulmi. Allah ka gafarta wa Sheikh Ismail Idris shugaban majalisar malamai na farko a wannan kungiya Allah ka gafarta wa Malam Usman wato Usman Muhammad dattijo bawan Allah da ya da'awa a cikin rayuwarsa Allah ka gafarta wa Sheikh Lawal mai turnuku Kano Allah ka Abu Bakar ma'ajin agaji a Kano Allah ka wa Sheikh Ibrahim Bawo mai shinkafa jiya Allah ka wa Sheikh Hudu Shinkaji Zaria Allah ka wa Sheikh mahadacin Qur'ani Dr. Ahmad Zaid Amin. Allah ka gafarta wa Sheikh Muhammad Rabi'u Daura muhaddisin Alqur'ani da girma Allah ka gafarta wa Sheikh Adamu Ibrahim mai shafi Allah ka gafarta wa Sheikh Abbas Isa Lauya Allah ka gafarta wa Sarkin Fawo Gusau da Fido da ya kasa dukiyar